Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma FM Dalol ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko sashin hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da maryam dauda da sauran abokan aiki a nan birnin washington ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar talata 22 ga watan nuwamba to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran A cikin tsanaki da takatsantsan, ƙasar kamar ta bude iyakarta da Najeriya inda ta fara gudanar da kasuwanci shekaru uku bayan da ta rufe iyakar sakamakon rikicin 'yan Boko Haram. Shugaban Amurka mai jiran gado ya ce ranar farko da zai fara aiki cikin abin da zai yi har da fidda sanarwa a hukumance cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar cinikayya da ake kira trans Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa ana ci gaba da samun ƙarin 'yan gudun hijira a Iraki sakamakon farmakin da soja ke kaiwa don kwato birnin musu. Mansur. To kanun labaran kenan. Shin wai gaskiya ce cewa hukumar jami'an ciki ta Najeriya ta ce 'yan Boko Haram sun kutsa wasu sassan Najeriya don yin illa? Malam Ibrahim wannan labari duk binciken da na yi zuwa yanzu ya nuna ba gaskiya ba ne. Shugabannin Musulmi da Kirista a ƙasashen Afirka ta yamma sun yi wani taro a jamhuriyar Nijar. A yi shawara domin a zamna lahiya ai ka san abu ne mai babban mahimmanci sannan najeriya ta ci gaba da ɗaukar mataki kan 'yan canjin kuɗi don kare tattalin arziki sai dai 'yan canjin na cewa mu ba mu sa ran a lokacin dimokuraɗiyya za a iya zuwa a ce an zo an far mana mu da muke sana'a an far mana kai tsaye za a kuma ji cewa an gurfanar da wani babban alkalin kotun koli a najeriya sannan za a ji cewa hukumar yaƙi da almundahana ta icpc ta shiga tarurrukan fadakarwa wato faɗakar da ma'aikatan gwamnati kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin noma akwai mu kuma tafa da ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A cikin tsanaki da taka tsantsan, ƙasar kamar ta buɗe iyakarta da Najeriya, inda ta fara gudanar da kasuwanci shekaru uku bayan da ta rufe iyakar sakamakon rikicin 'yan Boko Haram. Kasar da ke yankin tsakiyar Afirka ta ce ko da yake an sake bude hada-hadar kasuwanci da Najeriya saboda saukin har haren 'yan Boko Haram da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata, duk ɗan kasuwar da zai je Najeriya ko ya koma kasar dole ne sai an yi mai binciken kwakwab. Ɗaruruwan 'yan kasuwa sun koma kasuwar Lami da ke kan iyaka a yankin jihar Arewa mai nisa da ke ƙasar Kamaru. Sun ci gaba da saye da sayarwa da takwarorinsu daga Najeriya. Sakatare janar ɗan kasuwar gambare Ngara na Najeriya Alhaji Bakari Balji ya ce sun yanke shawarar sake bude iyakan ne saboda hare-haren 'yan Boko Haram sun yi sauƙi kuma akwai buƙatar ci gaba da hada-hadar kasuwanci tsakanin Najeriya da Kamaru. Mijin Yawa Bakari, gwamnan jihar Arewa mai nisa, ya ce matsanancin talauci da kuncin rayuwa a yankin wanda mafi akasin jama'ar 'yan kasuwa ne da manoma zai ragu, amma ya ce za a sa ido a kan jama'a da sana'o'insu. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce ranar farko da zai fara aiki cikin abin da zai yi har da fidda sanarwa a hukumance cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar cinikayya da ake kira Trans-Pacific ko TPP a takaice. abinda ke cikin jerin kudurorinsa kan sanya muradun amurka kan gaba a wani saƙon bidiyo da aka fitar jiya litini trump ya bayyana yarjejeniyar cinikayyar a zaman wani bala'i ga amurka ya ce maimakon haka zai gudanar da shawarwari a kan kulle yarjejeniyoyi na kasuwanci da za su maido da ayyukan yi da masana'antu a amurka a yaƙin neman zaben da yi trump ya ce ceceki yarjejeniyar ta tpp wadda ta hada da kasashen yankin asiya da pacific guda sha biyu da yarjejeniyar kasuwanci da kasar canada da mexico da ake kira nafta ya ce zai kulla wasu yarjejeniyoyin da za su amfani amurka ministoci daga kasashen trans-pacific din sun rattaba hannu a watan fabrairun shekarar nan akan kudirin cewa za su haɓaka cinikayya domin bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa ana ci gaba da samun ƙarin 'yan Iraki masu gudun hijira sakamakon farmakin da sojoji ke kaiwa don sake kwato birnin Mosul da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan ISIS. Faɗan dai ya kai fiye da wata ɗaya ana yinsa da dakarun Iraki da mayakan Kurdawa da na 'yan Shi'a a dannawar da suke yi daga wajen garin zuwa cikinsa. Mayakan ISIS sun kama garin Mosul, gari mafi girma na biyu a Iraki kusan fiye da shekaru biyu da suka gabata. A wani rahoto na baya-bayan nan, ofishin ba da agajin Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi cewa mutane 66,550 sun rasa matsugunansu mutane 14,000 daga cikinsu a makon da ya gabata suka yi gudun hijira ta kuma yi gargaɗin cewa yayin da faɗan ke kai ga wuraren da ke da rantsi a birnin na mosul ta yiwu a samu ƙarin mutanen da ke tserewa daga birnin Ƙungiyar ba da agajin Iraki da ake kira Red Crescent ta ce adadin masu gudun hijirar yanzu ya kai fiye da dubu tamanin da biyar. girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 da ambaliyar ruwan tsunami sun shafi arewa maso gabashin gabar tekun japan da safiyar yau dinnan talata wadda ta taba gamu wato ta taba ganuwar da aka gina kewayen tashar samar da wutar lantarkin da wato da makamashin nukiliya a wurin da aka fuskanci hadarin nukiliya mafi muni a tarihin duniya girgizar kasar ta faru ne da safiyar yau nesa da gabar fukushima da zurfin kilomita goma a cewar cibiyar kula da yanayi ta japan cibiyar ta sa ido kan ambaliyar ruwan tsunami ta faɗi cewa igiyar ruwan tsunami ta farko ta kai mizanin santimita 90 daga baya ta lafa cikin awa ɗaya da rabi girgizar ƙasar ta faru da ta kai wato mita ɗaya da ɗigo hudu wadda ta yi ƙarfin haddasa ambaliyar ruwa gidan talabijin ɗin japan ya nuna ambaliyar tsunami a kogunan a wasu wuraren da kuma yadda kwale-kwalen kamun kifi suka jirkice a tashar jiragen ruwan higashi da mastushima a wani lamari na daban wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar masar ta yi watsi da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke wa hamɓararren shugaban ƙasar masar muhammad morsi yau talata hukuncin na biyu ne a cikin uku da aka yanke mashi da aka yi watsi da su To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga Najeriya inda wani saƙon waya da aka ce daga jami'an tsaro ne ke gargaɗin cewa a yi kafa kafa wai wasu 'yan boko haram sun kutsa cikin jama'a musamman ma a yankin kudancin Najeriya don su illa. Don haka na tuntuɓi wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya don ya binciko mana sai ya ce. Malam Ibrahim wannan labari duk binciken da na yi zuwa yanzu ya nuna ba gaskiya ba ne. domin kusan duk jami'an tsaron najeriya abinda suke faɗa kusan an gama da boko haram ko da su sojoji da muke ba da labari kullum cewa suke yan burbuɗi ne kawai suka saura na yan boko haram din nan to don haka in ba ko wata hukumar za ta fidda irin wannan labari to ba hukumar yan sandan asiri wato dss ba saboda yadda suke ba da labarin su sukan kira manema labaru ne su karanta musu sanarwa su ce sun kama mutum kaza sun yi bincike kaza ah, amma ba sa da tsarin aika sako ta wayoyin salula ko kuma fidda labari ta wasu kafafe waɗanda yake ba ingantattu ba da haka wannan labari ba shi shakka yana ga jita-jita ne kawai. Hmm. Su jami'an soja wato kamar shi kanar Sani Usman kuka sheka hmm. kullum abin da yake faɗa shine yin aski ya zo gaban goshi dama ya fi zafi. Hmm. Kamar yanayin hare-haren in ka kula Malam Ibrahim yanzu sun zama kamar na ƙunar bakin wake ne da ake samu inda kuma ake nasara wajen dakile wannan sai dai harin kawai abinda muka lura ya koma ne kan jami'an sojojin manya fiye da fararen hula da zarar ma maganar da muka yi da kai sai ma na ce to bari ma yin zaga cikin abuja ko wannan sako ya yi tasiri sai na samu kowa yana hada hadasa yadda ya kamata yanzu gani nan ma a tsakiyar anguwar wuce ciwo da ake ci kasuwanci a nan birnin abuja mm. kamar ma babu ma abin da ya faru mm. ga mutane nan suna kaiwa da kawowa ga A motoci ga bankuna a buɗe kowa daina hada-hadarsa. Ka samu kamar waɗanda suka samu wannan saƙon su ma? Eh kwarai da gaske akwai waɗanda suka ce min dama in sun samu irin wannan sako ba sa ɗaukarsa da muhimmanci kamar sako da ake samu a lokaci sai a ce daga ofishin jakadancin Amurka ne a nan Abuja. Hmm. Waɗanda su ma ba mata haka suke fidda sakonsu ba za a ma shawarci ka da ka aika wa masoyanka da duk mutanen da ke damu da su kada su fita yawo su ji matsala ta same hmm. Hmm. su. waɗannan irin sakonni Malam Ibrahim binciken da ne jita-jita ne kawai. To Allah shi kyauta kuma gaida Nasiru. To sai kuma jamhuriyar Nijar inda shugabannin Kirista da Musulman ƙasashen yankin yammacin Afirka suka yi wani taron neman mafita game da rikice-rikicen da suke fama da su. Suleiman Muni Barma gare ka. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ne ya jagoranci bikin buɗe wannan taro da ke tattara Kiristoci da Musulmin ƙasashen Afirka ta yamma wanda ƙungiyar ECOWAS ta tsara domin ƙara haɗa kan jama'a a yakin da duniya ke yi da ta'addanci mai nasaba da dalilan addini. shugaban ƙasar ta Nijar ya ce canza yawo akan addinai mabambanta ba yana nufin yunkurin dunkulewar addinai wuri guda ba a'a eh, hanya eh, ce ta ƙara darajta juna da ƙara kusantar juna don ƙara fahimtar juna kuma wannan wata hanya ce ta ƙara wa juna sani akan addinai abinda ke ƙara taimakawa a samu kwanciyar hankali da tausayawa juna Cardinal John Oneka na Abuja da ke cikin jagororin wannan haɗuwa a nasa jawabin cewa ya yi. Past experience within the ECOWAS region has proved the limits of military intervention tarihi ya nuni da cewa a duk lokacin da amfani da karfin soja ko tantaunawa ta hanyoyin siyasa ko na diplomasiya suka gaza warware wani rikici a kasashen afirka ta yamma tsoma bakin shugabannin addinai ne ke kashe irin wannan wurtar rikici saboda haka shirya wannan taro wani muhimmin mataki ne na dakile duk wasu rigingimun da ake fama da su a yankin ecowas in its conflict prevention and peace building efforts. Mai martaba sarkin musulmi Sultan na Sokoto Sa'ad Muhammad Abubakar na uku na daga cikin uwayen wannan taro. Our problem is lack of implementation. I therefore hope and pray this forum will not go the same way others went. Sultan na Sokoto ya ce yankin Afirka ta yamma ya yi dukkan wasu nazarce-nazarce ba ɗaya ba ba biyu ba a ɗauka tun daga nan gida har zuwa Turai da Amurka. sai dai matsalar ita ce rashin zartar da abubuwan da aka tsayar saboda haka ya yi kira ga shugabannin ecowas da su ɗauki wannan sabuwar dubara ta haɗa kan mabiya addinai da mahimmanci don ɗorewar tuntuɓa a junansu. Sarakunan gargajiya na da muhimmiyar rawar takawa wajen ganar da jama'a mahimmancin mutunta addinan juna. Dalili kenan da na tuntuɓi mai martaba Sardauna Muhammad Salisu Sarkin Kwanni a yi shawara domin a zamna lahiya ai ka san abu ne mai babban mahimmanci saboda haka mu muna eh, barka da zuwa ga wannan taro da waɗanda sun ka halarce shi da fatan kuma duka abubuwan da za a tattauna za a samu matsayi bisa ga tashe-tashen hankula da ke horuwa nan da can cikin kasashen sai da yawo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar. To a gaida Suleiman sai kuma Najeriya inda a yunkurinta na ceto naira da kuma tattalin arzikin kasar gwamnatin Najeriya ta ci gaba da ɗaukar mataki kan ɓangaren 'yan canjin kuɗi abinda ya janyo cece kuce daga kanan dabo ga wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. kimanin 'yan canjin kuɗi su ɗari jami'an tsaro suka kama a kasuwar musayar kuɗaɗen waje ta wafa ta kano a makon jiya bisa tuhumar yin zagon kas ga manufar gwamnati ta dakile hauhawar farashin dala gabanin maman na kano jami'an tsaron sun kai makamancinsa a Legas da abuja adam isa dan juma guda ne cikin waɗanda ke hada-hada a kasuwar canjin ta wafa yanda dai suka zo suka yi wannan samame ko in ce kame wanda suka yi a lokacin ta ko ina suka bullo kuma kaman nan da suka yi kan mai uwa da wabi suka yi saboda a wanda suka kama ma ai akwai yaran masu kamfanukan a ciki mu ba mu sa ran a lokacin dimokuraɗiyya za a iya zuwa a ce an zo an far mana mu da muke sana'a an far mana kai tsaye To amma Alhaji Yusuf Dangama sakataren kungiyar masu canji ta Najeriya shiyar Arewa maso yamma ya ce karancin takardun kuɗaɗe na dala shine babban abin da ya sababa wannan matsala. Magana tashin farashin dala akwai karancin dalar ma tukunna. Amma a zaman da muka yi da gwamnati ta tabbatar mana da cewa za ta yi kokarin di hanyoyin da za a ba samu dalar nan ta wadata za ta yi. mu kuma bangaren mu mun masa alkawarin in Allah ya soya da duk kokarin da zamu mu ga cewa mun hana dala motsawa ta haura farashin da suke so zami. Wai a ina da ina kuke samu wannan shi kudi na dala ne? Hanyoyin da na farko akwai daga bangaren gwamnati wanda santarar bank na ba da wannan dala. Daga baya da muka zo aka ta zama kala-kala aka bullo da inda zamu samu daga banki. Sai kuma bangaren ma matafiya masu shige da fice haka. To wanda su ma yanzu abubuwan ya yi karanci. babu dalar nan ta yi kaɗan. sai dai masanin tattalin arziki kuma shugaban sashen nazarin harkokin banki da kuɗi a kwalejin fasaha ta kano malam lawan habib na cewa yanayin da ake ciki na tattalin arzikin ƙasa inda ya karya amfani da ƙarfi kurum ba zai sa gwamnati ta cimma burinta na sako da farashin dala ba su waɗannan 'yan kasuwa na bdcs ɗabi'u da canjis da suke samun dala mafi yawa ba daga gwamnatin kawai suke samu ba suna samu ta waɗansu kafofi ko kamfanoni ko kuma a'a mutane to idan ya zama na abin da gwamnati take basu misali a kaso 100 bai wuce kaso talatin ba kaso 70 din nan za su samu su ne daga hannun waɗansu kamfanoni ko mutane ba yadda za a su sayar a farashin da gwamnati ita kuma take so tursasawar abin da zai janyo shine idan babu shi a wadaci kuma ka tursasa waɗansu sai sun sayar to sai kai zama da cewa ka tsoratar da su daga sayarwa sai su koma bayan fage. Malam Lawan Habib kenan na kwalejin fasaha ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To a gaida na kwari sai kuma Abuja inda a ci gaba da yaƙi da almundahana a ɓangaren shari'a aka gurfanar wato aka gurfanar tare da bayar da beli ga wani babban alkalin kotun kolin Najeriya Madina Dauda gare ki. Kafin ba da belin mai shari'a Sylvester Unguta dai lauyoyin bangarorin biyu sun kai ruwa rana inda suka dinga tafka muhawara ɗaya bayan ɗaya. Ana zayyana masa laifukansa goma sha biyar da suka haɗa da cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci na kuɗi sama da naira miliyan ɗari biyar baya ga zargin ba da bayani na ƙarya ga hukumar shige da fice a Najeriya. A nan Kano Agabi lauya mai kare jojin yake bayanin jin daɗinsa ga yadda aka ba da belin Sylvester Unguta a ranar farko na fara shari'ar inda yake cewa the matter has been taken out of the realm of uh, prejudice of uh, slander and all the rumors kano agabi ya ce ba da belinsa da aka yi ya nuna cewa shari'a ta kan kama kuma an kauce wa bata suna da jita-jita kenan yanzu shari'a ce za ta ɗauki hankalinmu za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu na kare shi mai shari'a sylvester unguta na cikin manyan alkalai bakwai waɗanda jami'an tsaro na farin kaya suka kai su mame gidajensu a wani yunkuri na kawar da cin hanci da rashawa daga ɓangaren shari'a lauyan gwamnatin tarayya charles phillips wanda aka yi hayansa daga kasashen waje domin ya jagoranci rukunin lauyoyi masu tuhuman babban jojin ya bayyana mini ra'ayinsa a game da belin yana mai cewa Well, the grant of bail is at the discretion of the court, as you rightly pointed out. Um... Charles Phillips ya ce, kotu ce take da hurumin ba da beli, kuma karki manta, wanda ake tuhuma babban alkali ne na kotun kolin kasan nan. Wannan ma wani abin dubawa ne, saboda haka ban yi mamaki ba da aka ba da belinsa a bisa kimar da yake da ita. za a ci gaba da sauraron karar ne ranakun bakwai takwas da kuma tara ga watan disamba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana lalai alkali ya lura an kuma gaida madina yanzu kuma ga sarfilu hashin gumal da shiri na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A shirinmu na wannan makon mun samu bakuncin Nasir 'yan mama matashi mai basira wanda ya kware a fannin dabarun noma domin taimakawa manya da ƙananan manoma na birni da ƙauye. Nasir ya ƙirƙiri wata fasaha da ake kira Verdant amma waka a bakin mai ita an ce ta tafi daɗi. Yau amma Nasiru barka da zuwa wannan fili. Barka ka dai. To mai sauraro zai so ya san wane ne man Nasir? A takaice. Suna na Nasir Abdulkadir ‘yan mama. An haife ni a Malumfashi a Katsina State. Na karatu na fasaha ta kwamfuta a Middlesex University. inda na kuma samu masters a creative technology a nan london sannan ne na samar da kamfani na fasahar noma da ake kira badant haka ita wannan fasaha ta badant menene ita to badant dai ya fara a matsayin wata irin manhaja da manoma za su iya tuntuba domin su samu taimako game da noman da suke yi a kusan kowane fanni daga yadda za ka yi noman har yadda za ka samu ka sayar da abin da ka noma. Wato dai bayanai take eh. kunshe da shi kan yadda za ta nuna mutane harkokin noma tun daga farko har ƙarshe? Sosai. tun kusan komai da ya kunshi noman eh, eh, eh, abin da ya danganci abin da za ka yi a gonar da abin da za ka yi ma a wajen gonar kamar yadda za ka samu kuɗin da za ka sayi abubuwan da za ka shuka da kuma abubuwan da za ka haɓaka shukar kamar maganar su taki da maganin kwari da sauransu da yadda za ka yi amfani da su ɗin. wato kamar tana ba da shawara ne ko kuma taimakawa manoma da shawarwarin yadda ya kamata su da tsarin da ya kamata to ita wannan verdict da kake magana kamar application take kenan akan wayoyi ko kuma kawai a kwamfuta za a iya samunta eh to akwai application din akan waya to amma in ka duba manoman mu nan yawanci ba ba ba manyan wayoyi ko kuma ma eh, internet gare su a waya ba saboda haka mun mun zo mun sake salon mita yadda karamin waya ma za ta iya amfani da ita kuma ba shawara kadai ake samu a platform ɗinmu ba ya wuce shawara tun da abin har za ka iya samun wanda zai sayi abin da ka noma har ka sai da mishi ta ya za a yi mutum ya sani ko kuma za ka sa talla ne a jikinta ko kuma ya abin yake to kaga dai kamar yanzu yadda muke da manoma a jihar plateau manoman dankali mm. muna samo masu sayen dankalin daga wurare daban-daban kamar misali daga abuja akwai supermarket da suke sayan dankalin sai mu nuna musu cewa ga manoman musu kuma wanda suna cikin wannan tsarin namu na badat idan mai saye ya tashi ya ce kamar yana son metric ton guda daya Mm. sai mu tattaro mu tattaro da kilo kaza da kilo kaza haɗa haɗa wannan metric ton ɗin sai mai sayan ya biya ta manhajar mu shi kuma manomi mu biya shi sai ya faɗi cewa yana da kilo kaman kaza sai a haɗa haɗa da samu a biya buƙatar wanda ke so ya siya. Malam Nasir, wato zan ce ka sabunta ko kuma ka zamanantar da noma kenan. Sosai tun abu ne ya kamata. wannan wani abu ne da ake a turai da zaka je kasashen da suka ci gaba suna yi amma gashi a matsayin ka na dan najeriya haifafan najeriya ka fito da wannan wannan abu ne mai kyau sosai to kamar dai masu sauraron mu na sun za su kara jin bayanai akan yadda za a yi su shiga su samu wannan fasaha su fara amfani da ita so a yanzu dai gaskiya muna kawai a benue ne da plateau so har sai lokacin da muka shiga sauran jihohi sannan za su iya shiga amma ana nan ana tsarawa ana shiryawa saboda haka yawanci kusan jihohinmu na arewa za su fara amfani ba da dadewa ba insha Allah. Wato yanzu ba fara amfani ita ba kenan abin da kake cewa? eh gaskiya kusan wurin gwaji muka yi na wurin shekara ɗaya shine muka yi a nan plateau da benue to kamar dai na san eh, duk da yake da kayi mana bayani mai gamsarwa to alin misali ni a matsayina na wanda na shirya zan fara noma sai na shiga cikin application ɗin Bardant ko in ce manhajar Bardant da muke magana a kai. Mm. To zan iya faɗin gurin da nake shirin noma na da mm. irin ƙasar da take gurin domin samun shawarar abin da ya kamata na shuka wanda zai dace ga yanayin gonar tawa? Masu mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin amsar wannan tambaya da na yi wa Nasir da kuma saurin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin bakon namu Nasir 'yan mama da kuma wacce ta haɗa mana sauti da bada umarni Julie Leathers Gresham. Nisar hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. da farko a yau ya ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya don Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan halin tangal-tangal da tattalin arzikin kasar mu Najeriya ya shiga sakamakon rashin shawarar masana tattalin arziki da suke bamu kullum sai matsi yake kara shiga don haka ya kamata gwamnatin Najeriya ke tsaya tsayin daka don farfado mana shi cikin gaggawa don Hausawa na cewa don hakin da karaina shi zai tsakule maka ido da fatan kiranmu ya kai ga kunnuwan da ya dace sakon aisha matar usaini dangwata karasuwa da usaina alhaji umar fu'aiba gashuwa da ummi garba na kolo a jaura sai kuma sako na gaba ce muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da cewa ya kamata ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki domin ceto tattalin arzikin najeriya daga cikin halin da yake ciki a halin yanzu sai kuma sako na gaba ya ce Allah ya sa taron da gwamnonin da 'yan majalisu na APC a Kano suka yi ya zama sanadiyar gano bakin zaren farfado da tattalin arzikin Najeriya musamman ma dai a daidai wannan lokaci da jama'a suke cikin wani hali na aljannar waina sama zafi ƙasa zafi da fatan Allah ya kawo mana mafita daga Sade Sa'idu Daura sai kuma saƙo na gaba wanda ya zo daga hannun arabiyu awal mai faci gidan madi a sokoto tarayyar najeriya ya ce haƙiƙa ya kamata tunda dai gwamnatin 'yan canji ta abuja ta kasa a kan ceton tattalin arzikin ƙasarmu najeriya kawai ta yi murabus ta bar wa jam'iyyar pdp mulki domin tsamo tattalin arzikin ƙasarmu da ke tangal-tangal sai kuma wannan saƙon ya ce salam voa hausa kyawun alkawari cikawa tabbasa ko sunan wasu dubban matasa waɗanda ba su yi ayyukan yi a wannan lokaci da gwamnati za ta na biyan su albashi hakan abu ne mai kyau da fatan gwamnatin za ta ci gaba da aiwatar da waɗannan alƙawuran da ta ɗaukar wa jama'a sako daga hawa Ahmad Suleiman Bajoga. To yanzu kuma ga Maryam ta zo da labaran duniya amma fa a takaice. Prime Ministan ƙasar Turkiyya ya ce gwamnatinsa ta janye ƙudurin da masu sukan lamiri suka ce zai halatta aurar da yara ƙanana, amma maimakon haka zai gabatar da shi gaban kwamitin Majalisar Dokokin ƙasar don a duba shi. Ƙudurin wanda aka shirya za a kaɗa kuri'a ta ƙarshe a kai yau Talata, duk da ƙorafin da jama'a ke yi, da ya soke hukunta masu aikata laifin cin zarafi a lokacin da ba a yi amfani da ƙarfi ba, kuma in waɗanda abin ya shafa mace ce da mijinta. Shekarun yin aure a hukumance a Turkiyya sha takwas ne, duk da dai kotuna sun yarda da auren 'yan shekaru goma sha shida. Matasa da yawa ƙasa da waɗannan shekarun suna aure bisa tsarin addinin Musulunci. Binali Yildirim ya gaya wa manema labarai cewa gwamnati za ta buƙaci dokan wakilai da ke kwamitin su sake duba ƙudurin. A cikin tsanaki da taka-tsantsan, ƙasa kamar ta buɗe iyakarta da Najeriya, inda ta fara gudanar da kasuwanci shekaru uku bayan da ta rufe iyakarta sakamakon rikicin Boko Haram. Ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka ta ce ko da yake an sake duba wato an sake buɗe hada-hadar kasuwanci da Najeriya saboda sauƙin hare-haren 'yan Boko Haram da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata. Duk ɗan kasuwar da zai je Najeriya ya koma ƙasar, dole ne sai an mai binciken ƙwaƙwaf. Ɗaruruwan 'yan kasuwa sun koma kasuwar Lami da ke kan iyaka a yankin jihar Arewa mai nisa da ke ƙasar Kamaru, sun ci gaba da saye da sayarwa da takwarorinsu daga Najeriya. Sakatare janar ɗan kasuwar gambarin Ngara na Najeriya, Alhaji Bakari Balje, ya ce sun yanke shawarar sake bude iyakar ne saboda hare-haren 'yan boko haram sun yi sauƙi, kuma akwai buƙata a ci gaba da hada-hadar kasuwanci tsakanin najeriya da kamaru Shugaban Amurka mai jiran gado ya ce ranar farko da zai fara aiki cikin abin da zai yi haddafar da wato sanarwa a hukumance cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar cinikayya da ake kira Trans-Pacific. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Maryam Dauda wato Maryam Bugaje da tawagar suke gabatarwa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da musamman sai da Hamdun da Shides da ke taimaka mata ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima lokacin da zamu gabatar muku da wasu shirye-shiryen ciki har da rahoton taron hukumar yaƙi da almundahana ta ICPC da aka yi a Jos sai an jima.